بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القوم والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha ɗaya ga watan ramadan hijira na da shekara 1427 daidai da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida za mu fassara aya ta ɗari da talatin ta suratul bakara insha Allah ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله مدوك كيتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه wane ne wanda zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim wane ne wanda zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim in banda mutumin da ya wauta kansa wato babu wanda zai kyamaci bin tafarkin annabi ibrahim salam sai mutumin da ya yi wauta ma kansa ya jahilci kimar ransa wanda yake aikata abin da ya dace ya aikata mutumin da ya bi son zuciya shine kadai wanda yake kyamatar bin tafarkin annabi ibrahim salam me yasa Allah ya faɗi haka wala ka ku Ya ce hakika mun zaɓi annabi Ibrahim Fit duniya a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan a lahira annabi Ibrahim yana cikin mutanen kwarai wannan dalilin ne yasa Allah ya ce wanda duk ya kyamaci bin tafarkin annabi Ibrahim to hakika wannan mutumin ya yi wauta maransa ransa Allah shi kare babu wani mukami wanda ya fi a ce mutum yana cikin mutanen kwarai a ranar tashin kiyama babu wani mukami wanda ya fi daraja a wajen Allah ga ɗan adam irin a ce ya tashi a kiyama a cikin mutanen kwarai Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin lalle annabi Ibrahim a lahira yana cikin mutanen kwarai idan aka ce as-salih mutumin kwarai malamai suka ce ma'anarsa ita ce as-salihu huwa alladhi yaqumu bima yalzimuhu min huquqillahi wa huquqi wa ibad wanda ya tsaye da hakkokin Allah kuma ya tsayar da hakkokin mutane wannan shi ake kiransa as-salihu mutumin kwarai hujja mai ƙarfi da take tabbatar muku da haka ita ce labarin al-mi'raj da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a shekara ta goma sha ɗaya daga bashi annabci Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika jibril ya tafi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa saman bakwai allah yana da buƙatar ya gana da shi riwayoyi sun zo masu ɗimbin yawa game da al-isra wal mi'raj na annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wani littafi da ake yawaita sayarwa sunansa al-isra wal mi'raj wannan littafin bai inganta ba babu shakka akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu ɗimbin yawa waɗanda suka inganta game da bayanin tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwa saman bakwai wannan tafiyan da ya gana da allah tabaraka wa ta'ala misali daga cikin waɗannan hadisai shine wanda al'imamul bukhari ya ruwaito sahihul bukhari hadisi na 3887 yana sahihu muslim hadisi na 164 hadisin anas bin malik Allah shi kara masa yarda a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kusa da yin hijira yana cikin shekara ta goma sha ɗaya da bashi annabci an samu shekara goma sha ɗaya da farkon musulunci kafin Allah ya aiko sako cewa yana buƙatar a kai masa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ibn Hajar ya haɗa kan waɗannan riwayoyi ɗin, ya ce abin ya faru a lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tafi gidan Ummu Hani. Ummu Hani ɗin nan yar Sayyiduna Ali ce, ‘yar Abu Talib. ya tafi gidanta a ranar yana kwance a wannan gidan fafurija sakafa baitihi sai ya ga an wato yaye rufin gidan rufin ɗakin da yake kwance a ciki yana kwance a cikin ɗaki sai ya ga an yaye rufin wannan ɗakin fa nazalal malaku sai ga mala'ika ya sauko fa ukhrija min albayti aka dauke shi daga wannan gidan aka fitar da shi daga ɗakin dama a garin makka ne aka kai shi masallacin ka'aba a daidai hijiru isma'il fakana bihi mudtaji'an yana kwance a cikin ɗakin ka'aba wa bihi asarun nu'as akwai ragowan gyangyaɗi a tare da shi sun matsala anas bin malik ya ce fa shakka ma baina suguri na harihi sai aka tsaga tsakanin ramin da yake wuyansa saman kirjinsa ila shi'iratihi asfali batanihi har zuwa ƙasan cikinsa tun daga saman kirjinsa aka tsaga har zuwa maransa in ji anas bin malik ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba da labari ya ce ah, fastukhrija qalbi sai aka ciro zuciya na ina kallo sun utitu bi aka kawo wani tasa min zahabin wata tasa na zinari mamlu'atan imanin an cika ta da imani bi أتيت min zahabin ذهب مملوءة إيمانا فغسل kalbi aka wanke zuciyana a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ɗauko ruwan zamzam aka wanke zuciyan sannan sun mahoshiya aka cika zuciyan da imani sun ma'u'ida sannan aka mai da zuciyansa aka mai da kirjinsa aka rufe bayan an wanke zuciyansa sun ma'utitu bi dabbatin sai aka kawo min wata dabba wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisi ne wanda yake da matukar inganci aka kawo min wata dabba dunal bagli ita wannan dabba bata kai alfadari ba wa faukal himari kuma ta fi jaki girma abiyaba dabban faraci sunanta alburaq me yasa ake kiranta littafinsa الإمام ابن الأثير أتكل al النهاية في قريب الحديث والآثار farko نفرقو شافي نقليد Ya yace summiya bi zalika ita wannan dabban an kira ta da suna alburaq ne linusu'i launihi wa shiddati barikihi saboda tsananin kyan launin dabban fara ce kal wa shiddati barikihi kuma da tsananin kyalli da take yi tana kyalli shi yasa aka kira ta alburak mai kyalli wakila wasu malamai suka ce abin da yasa aka kira ta da wannan suna li sur'ati harakatihi saboda saurin motsin wannan dabban tana da gudun gaske shabbahahu fiha bil bura wato an kamanta ta da walƙiya ta wajen saurin gudunta ita wannan dabba da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a kanta ne za a yi tafiya daga makka zuwa birnin kudus ba wannan karan ne aka wanke zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba a lokacin yana yaro kamar yadda mafi yawan musulmai kowa ya sani a lokacin da manzon Allah yake yaro karami yana gidan banu sa'ad bin bakar a inda aka rene shi hadisin yana sahihu muslim in ka duba juz'i na farko shafi na 101 hadisin anas bin malik ya ba da labari ya ce a lokacin da manzon Allah yake yaro karami an taɓa tsaga kirjinsa aka ciro zuciyarsa kamar yanda yanzu kafin a tafi da manzon Allah saman bakwai wajen Allah sai da aka tsaga zuciyarsa aka ciro zuciyarsa aka eh, tsaga kirjinsa aka ciro zuciyan aka wanke kafin nan aka yi wannan tafiyar sau biyu ana buɗe kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب Al-Gilman. a lokacin da manzon Allah yake yaro karami yana gidan banu bakar banu sa'ad bin bakar gidan halimatu sa'adiyya wata rana suna wasa da yara in ji anas bin malik sai ga mala'ika jibril ya taho ga manzon allah fa akhazahu mala'ika jibril ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu ya kada shi sauran yara suna kallo fa shaqqa an kalbihi ya tsaga zuciyarsa fastakhraja alqalba wato ya tsaga kirjinsa ya ciro zuciyar wastakhraja ma'ahu alaqatan sauda ya ciro wani bakin jini faƙala sai mala'ika jibril ya ce haza habbu shaitan wannan shine rabo na shaitan da yake cikin zuciyarsa sun magasalahu sannan ya wanke zuciyar fi tustin min zahabin bima'i zamzam ya zo da wata tasa na zinare cikinta akwai ruwan zamzam ya wanke zuciyan summa la'amahu ya ɗinke zuciyan summa adahu fi makanihi ya mai da zuciyan a wurin da take yara suna wasa da manzon Allah suka ga an kama shi an kwantar an tsaga kirjinsa duk sai suka gudu waja al-gilman yas'auna ila ummihi yara suka isa gida wajen uwar goyonsa faƙalu suka ce mata inna muhammadan qad kutila muhammad dai an riga an kashe shi muna wasa wani mutum ya zo ya kama shi ya kada shi muna gani ya tsaga kirjinsa saboda haka ya mutu hankalin gidan ya tashi fastaqbaluhu suka tinkari inda manzon Allah yake wa huwa mutaqanni'ul lawl suna isowa suka ga manzon Allah launinsa yana kyalli ya daɗa kyau fiye da da a maimakon su ganshi a cikin tashin hankali suka ganshi a cikin natsuwa Anas ya ce wa kad kuntu ara zalikal makhita fi sadrihi a lokacin da na girma a gidan manzon Allah don Anas ya zauna da annabi shekara goma ya zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru goma ya ce a zaman da na yi a gidan manzon Allah nakan ga wannan ɗinkin a ƙirjin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wato ɗinkin da mala'ika Jibril ya yi a bayan ya mayar da zuciyarsa wancan shi ne karo na farko yanzu kuma da za a tafi da annabi sallallahu Alaihi wasallam saman bakwai mala'ika Jibril sai ya sake tsaga zuciyar annabi sallallahu Alaihi wasallam ya wanke. don haka ibn kasir a cikin littafinsa na tarihi yake cewa wala munafata li ihtimali wuqu'i zalika marratayn babu wani wato sabani babu wata mushkila don an ce abin ya auku daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sau biyu wato marratan wa huwa sagirun karo na farko lokacin yana yaro karami aka tsaga zuciyansa aka wanke wa marratan lailatul isra'i karo na biyu kuma aka tsaga zuciyarsa a daren da zai yi isra'i ya ta'ahaba lil wufudi ila al mala'il a'la abin da yasa aka wanke zuciyar manzon Allah kafin a yi tafiyan nan da shi an yi haka ne saboda manzon Allah ya zan yana cikin kyakkyawan shiri don taron wato ah, halittu da zai same su a sama sannan kuma isa ga Allah madaukake wali munajatin rabbi azza wa jalla saboda gana da zai yi da Allah mabuwayi mai daukaka wannan dalilin yasa aka tsaga zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an wanke zuciya aka kawo wannan dabban da ake kiranta alburak ita wannan dabba ta samu wasu siffofi da suka inganta kamar yadda muka faɗa dabba ce wacce ba ta kai alfadari ba sannan ta ɗara jaki yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta sannan fara ce a wata riwaya ta huzaifatu bin yaman ya ce tsawilu zahari mamdudatun sannan ita kuma wannan dabban tana da dogon baya a miƙe bayanta wato bai lankwashe ba bayan ta a miƙe yake akwai hadisin Anas bin Malik wanda yake sahihu sunan Imam Tirmizi hadisi na 3131 annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yana ba da labarinsa ya ce utiya bil burak lailata usriya bihi an taho masa da wannan dabban al burak a daren da aka yi tafiyan nan da shi muljaman tana sanye da linzami ita wannan dabba tana da linzami musrajan sannan tana da siddi hadisin ya inganta an kawo ta ga linzami kuma ga siddi fastas abat alaihi sai dabban tana rikici ba ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauta ba mala'ika jibril ya kawo dabban a kanta za a yi wannan tafiyan sai dabban tana rikici faƙala lahu jibril sai mala'ika jibril ya yi ma ita wannan dabban alburak magana ya ce mata abi muhammadin taf'alu haza yanzu muhammad ne kike rikici gare shi za a ɗora annabi a kanki har kike rikici sai mala'ika jibril ya ce mata famara ki baki ahadun akramu alallahi minhu a tsawon tarihi babu wani mutum wanda ya taɓa hawanki wanda darajansa ta fi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sannan a ce wannan mutum zai hauki kina rikici yana faɗin haka farfabba arakan sai wannan dabba zufa ya kama keto mata sai ta sunkuya sai da ta kwanta a ƙasa kafin nan annabi sallallahu Alaihi wasallam ya hauta. a wata riwayar ta abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farakibtu khalfa jibril alaihi salam mala'ika jibril ya hau kan dabban sai ni kuma na hau kai a bayansa na zauna fasara bina wannan dabban ta tashi da mu manzon Allah yana siffanta gudunta ya ce ya ba'u inda aka sa tarafihi yana aje sawunsa a daidai makuran ganinsa abinda ake nufi shine in ka dubi samaniya makurar inda idonka zai iya kallo to nan ne zabura ɗaya da wannan dabban take yi ta isa zabura ɗaya tana isa inda makuran ganinka yake iya kaiwa kaga wannan dabban ba ka iya hada ta da duk wani jirgi da yake duniyan nan a yanzu ya ba'u khatuwahu inda aqsa tarafi yana aje sawunsa a makoran ganinsa to akwai labarai da ba su inganta ba game da siffofin ita wannan dabba duk inda ka ji wannan labari karka gaskanta akwai labarin da ake cewa tana da kan mutum wannan labarin ƙarya ne a ce tana da wuyan doki nan ma ƙarya ne wasu suka ce tana da ƙafafu na raƙumi nan ma ƙarya ne sannan tana da bindi da kuma kofato irin na saniya wannan ma bai inganta ba sannan wasu ke cewa kirjinta yana kyalli kamar kwaranda wannan ma bai inganta ba amma hakika ya tabbata cewa ita wannan dabba babu wani ɗan adam da ya taɓa mallakanta illa dai Allah madaukaki ya halicce ta ne kawai don tafiyan annabawa kada mu manta a lokacin da annabi ibrahim salam Allah ya umarce shi ya ɗauko hajara da ɗanta isma'il ya kawo su makka kan wannan dabban suka yi tafiya don haka annabawa suna hawanta dabba ce da Allah maɗaukaki ya halicce ta kawai domin tafiyar annabawan Allah amma a ce ta zama mallakan wanda ɗan adam wannan dabban bai taɓa wa kowa gare ta haka nan ba me yasa ta yi rikici a lokacin da manzon Allah ya zo zai hauta malamai suka ce dalilin da yasa a lokacin da annabi da aka kawo ta wajen shi ya yi nufin zai hauta sai ta yi rikici saboda rabonta da wani annabi ya hauta an daɗe an daɗe rabo a ce wato rabuwanta da wani annabin Allah ya hauta saboda haka yasa lokacin da annabi ya zo zai hauta jima wanda ta yin nan sai ta ɗan yi rikici tunda an ce dabba ce in ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na 3132 hadisin buraida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamman haina ila baitin maqdis da muka hau kan wannan dabba sai muka isa masallacin kudus masallaci mai sarki muna isa bayan mun sauka ƙala jibrilu bi isba'ihi alhajara wa shadda bihi alburaq mala'ika jibrilu sai ya nuna wani dutse da yatsansa nuna dutsen nan da ya da yatsansa sai dutsen ya yi rami sai ya ɗaure ita wannan dabba a jiki kun ya gwada cewa dabban ana iya ɗaure ta Allah yana iya ɗaukan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa saman bakwai ba tare da mala'ika jibril ya zo ba kuma ba ma tare da an turo ita wannan dabban ba amma turo ita wannan dabba gare shi ƙarin daraja ne gare shi a maimakon a ce manzon Allah ya tafi saman bakwai shi kadai bari a yi masa wani shirin tafiya na karramawa na darajawa don haka yasa aka turo mala'ika jibrilu kuma aka turo shi da ita wannan dabba al-burak bayan an tashi daga masallaci mai tsarki akwai abubuwa da dama da suka auku amma a riwaya ta al-imam al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fantalaka bi jibril sai mala'ika jibril ya tafi da ni daga nan kudus hatta ata sama'a har sai da ya isa sama yana isa sama fastaftaha sai ya nemi a buɗe ƙofar sama wannan ya nuna muku cewa sama tana da ƙofa kuma akwai waɗanda suke tsaron wannan ƙofar Fafila sai aka yi tambaya man haza wane ne wannan قال سي mala'ika جبريل ya ce jibrilu ne kila sai aka ce wa man aka wa yake tare da kai kala ya muhammad a bisa ga wannan dalilin malamai suke cewa idan ka tafi wani gida aka yi tambayan wane ne to abin da ya kamata shine ka faɗi sunanka na ainihi kar ka faɗi lakabi kun ga mala'ika jibril yana iya cewa rasulullahi ne ko amma bai faɗi haka nan ba wake tare da kai sai ya ce muhammad ne kila sai aka cewa kad ursila ilaihi har an aika ya zo wannan yana nuna muku cewa halittun da suke sama duk suna sanar da manzon Allah har an aika ya zo ashe sun san manzon Allah kala sai mala'ika jibril ya ce na'am ai an aika ya zo qila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka ce marhaban bihi maraba da shi fa ni'mal maji'u ma dalla da wannan bako da ya zo fa ni'mal maji'u ja'a fa futiha sai aka bude kofa falamma khalastu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sa'idin da na shiga sama fa'iza fiha adam sai ga annabi adam a sama ta ɗaya sai ga annabi adam tu'radu alaihi arwah ina tsaye sai ina ganin ana nuna masa rayuka a kawo waɗannan rayukan idan an kawo su idan annabi adam ya dube su sai ya ce ruhun tayyibatun wa nafsun tayyiba ij'aluha fi illiyin wannan rai mai kyau ne wannan rai da aka kawo mai kyau ne ku je ku aje ta a illiyin yana tsaye ko sai in ga an kawo masa wasu rayuka sai ya ce ruhun khabitha wa nafsun khabitha wannan ran mummuna ne ij'aluha fi sijjin ko kai ta sijjin wato waɗanda suke mutuwa ana nuna rayukan su ga annabi adam domin shine babanmu sai an nuna rayukan su ga annabi adam shi wannan dan naka ya mutu annabi adam ya ce ku kai shi waje kaza ina isa faƙala sai mala'ika jibril ya ce haza abuka adam kaga wannan mutum shine babanka annabi adam fasallim alaihi don haka ka yi masa sallama sallamtu alaihi sai na yi masa sallama faradda salama sai ya mayar min da sallama din sun maƙala bayan ya mayar min da sallaman sai ya ce marhaban bil ibni salihi wan nabiyyi salihi maraba da ɗan kwarai kuma annabin kwarai don haka yasa malamai suka ce babu wani mukami wanda bawa zai samu a kiyama mukamin da ya fi a ce ya tashi cikin mutanen kwarai a kira ka a salihu a ranar tashin kiyama babu darajar da tafi wannan yabon da Allah matsaukaki ya yi ma annabi Ibrahim kenan ولقد fi duniya wa innahu fil akhirati lamina salihi. sun masa'ida bi sannan sai ya haura da ni muka ci gaba da tafiya hatta atas sama a har da ya iso sama ta biyu fastaftaha ya nemi a buɗe kofa ila sai aka ce man haza wane ne kenan kala sai ya ce jibrilu ne ila aka ce wa man ma aka wace tare da kai kala sai ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam kila sai aka ce wa kad ursila ilaihi har an aika ya zo kala sai mala'ika jibril ya ce na'am kware kuwa kila sai aka ce marhaban bihi maraba da zuwansa fa ni'mal maji'u ja'a ma dalla da mai zuwan nan da ya zo fa fataha mai gadin kofa ya bude kofa falamma khalastu ina shiga sama ta biyu iza ya haya wa isa sai ga annabi ya haya da annabi isa a waje guda in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wahuma ibn al-khalati su waɗannan annabawan guda biyu ‘ya'yan gwaggwanni ne wato da uwar annabi isa da uwar annabi yahya ‘yan uwa ne ƙala ya ce haza yahya wa isa mutane biyun nan da kake gani wannan shine yahya wannan kuma shine annabi isa alaihi salam fa sallim ma kai musu sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa sallamtu sai nayi sallama faradda suka maida min sallama thumma qala sannan sai suka ce marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi maraba da ɗan uwan kwarai kuma annabin kwarai ku suranta irin abin da annabi adam ya faɗa ya ce marhaban bil ibni salihi wannabi salihi annabi yahya da annabi isa suka ce marhaban bil akhi salihi wannabi salihi babu wata siffa da ta wuce a siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa mutumin kwarai ne sun masa'ida bi sannan mala'ika jibrilu ya haura da ni ila sama'i salisa zuwa sama ta uku fastaftaha ya nemi a buɗe ƙofa ƙila aka ce man hazawa kenan kala sai ya ce jibrilu ne ƙila aka ce wa man ma aka wa yake tare da kai kala sai ya ce muhammadu ƙila aka sake tambaya wa qad ursila ilaihi an aika gare shi ya zo kala sai ya ce na'am ƙwarai kila sai aka ce marhaban bihi maraba da zuwansa fa ni'mal maji'u ja'a madalla da mai zuwan nan da ya zo fa futiha aka bude kofa falamma khalastu ina shiga sama ta uku idza yusuf sai ga annabi yusuf a wata riwaya da take sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faɗi idza huwa qad utiya shatrul hasan sai ga annabi yusuf din nan an ba shi rabin kyau kaf na duniya mutum ne kyakkyawan gaske in ka kasa kyau kashi biyu to an ba mu annabi yusuf rabi kala sai mala'ika jibrilu ya ce hada yusuf wannan shine yusuf alaihi salam fa sallim alaihi kai masa sallama fa sallamtu alaihi sai ne masa sallama faradda ya mayar min da sallama thumma qala sannan annabi yusuf ya ce marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi maraba da ɗan uwan kwarai kuma annabin kwarai kun ji shi ma amsar da ya bada kamar sun haɗa baki sun sa'ida bi hatta a sama'ar rabi'a sai ya haura da ni har da ya iso sama ta hudu shi mala'ika jibrilu in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. fastaftaha ya nemi a buɗe ƙofa ƙila aka ce man wa kenan ƙada sai ya ce jibrilu ne ƙila aka ce man ma aka wake tare da kai kala sai ya ce muhammadin sallallahu alaihi wasallam kila sai aka ce awa kad ursila ilaihi har an aika masa ya zo shi suna sane da zuwansa kenan kala sai ya ce na'am kwarai kuwa lokaci yayi kala sai ya aka ce marhaban bihi kila aka ce marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a maraba da zuwansa ma dalla da mai zuwan nan da ya zo fa futiha aka bude kofa falamma khalastu ina shiga cikin sama ta hudu ila idris sai ga annabi idris alaihi salam قال سي ملائكة جبريل يتي هذا إدريس والنشيني النبي إدريس فسلم عليه كي مسا سلما فسلمت عليه ني مسا سلما فرد يمير من سلما ثم قال سيتي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح maraba da ɗan uwan kwarai kuma annabin kwarai shi ma amsar da ya bada kenan waɗannan annabawa Allah bai aje su a sama guda ba ya rarraba su kuma riwayoyi sun zo daban-daban wannan riwaya ce guda daga cikin riwayoyi da suka inganta riwayar da ta fi inganta don tana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma sa'ira bi hatta ata sama al-khamisa ya haura da ni har dai ya zo sama ta bakwai fastaftaha ya nemi a buɗe ƙofa ƙila sai aka ce man haza a sama ta biyar ko ya nemi a buɗe ƙofa aka ce man haza wa kenan ƙala sai jibrilu ya ce eh, jibrilu ne ƙila aka ce wa man ma aka wake tare da kai ƙala sai ya ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam ƙila aka ce wa kad ursila ilaihi har an aika ya zo ƙala sai ya ce na'am kila sai aka ce marhaban bihi maraba da zuwansa fa ni'mal maji'u ja'a ma da mai zuwan nan da ya zo falamma khalastu ina shiga sama ta biyar fa'iza harun sai ga annabi harun alaihi salam kala sai mala'ika jibril ya ce hada harun to wannan shine annabi harun sallim alaihi kamar sallama fa sallamtu alaihi sai nayi masa sallama faradda ya mayar min da sallama bayan ya maida min sallama sun maƙala sannan ya ce marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi maraba da dan uwan kwarai kuma annabin kwarai sun masa'ida sannan ya haura da ni hatta ata a sadisa har da ya iso sama ta shida fastaftaha ya nemi a buɗe ƙofa ƙila aka ce man haza wane ne wannan ƙala sai ya ce jibril ne kila aka ce man aka wake tare da kai kala sai ya ce muhammadin sallallahu alaihi kila sai aka yi tambaya wa kad ursila ilaihi har an aika ya zo kala sai ya ce na sai aka ce marhaban bihi maraba da zuwansa fa ni'mal maji'u ja'a ma dalla da mai zuwan nan da ya zo falamma khalastu ina shiga sama ta shida fa idza musa sai ga annabi musa alaihi salam in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga sai ga annabi Musa a sama ta shida mala'ika jibril ya ce haza Musa wannan shine annabi Musa fasallim alaihi ka masa sallama fasallamtu alaihi sai na yi masa sallama faradda sai ya mayar min da sallaman sun makala sannan sai ya ce marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salihi maraba da ɗan uwan kwarai kuma annabin ƙwarai kwarai mata jawastu ina wucewa baka sai ya fashe da kuka shi annabi Musa ƙila da sai aka ce masa mayu biki ka me yasa ka kuka kala sai ya ce abuki li anna gulaman bu'isa yadda yadkhulu jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati abin da ya sa ni kuka saboda ga wani yaro wani saurayi an aiko shi a bayan tafiya ta, a bayan na bar duniya sai ga wani saurayi an turo shi a duniya a dalilin wannan saurayin al'ummar da za su shiga aljanna waɗanda suka bi shi yawansu ya fi al'ummata wannan shi yasa ni na fashe da kuka domin aljanna mafi yawan masu shiganta su ne mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ne annabin ƙarshe a wata riwaya ta abdullahi bin mas'ud ya ce marra bi musa alaihi salam wa huwa yarfa'u sautahu a lokacin da annabi ya wuce annabi musa sai manzon allah ya ji annabi musa ya ɗaga murya yana wata tambaya fa yana cewa akramtahu ka daraja shi wa faddaltahu ka fifita shi bayan annabi ya wuce ne ya je Eh, annabi Musa yana faɗin wannan yana ɗaga murya faƙala jibril sai a mala'ika jibril ya ce haza Musa kaga Musa kenan wato ni ko sai na tambayi mala'ika jibril ni ce to na ji yana cewa ka daraja shi ka fifita shi man yu'ati wai wa yake mu faɗa ne ni kam annabi yake tambayar mala'ika jibril shi musa din nan wa yake mu faɗa kada sai mala'ika jibril ya ce yau rabbahu allah yake wa faɗa fika game da kai ka daraja shi ka fifita shi sai ni kuma na tambayi mala'ika jibril ne ce wa yarfa'u sautahu ala rabbih har yake iya ɗaga muryarsa ga ubangijinsa yana masa faɗa haka kala sai mala'ika jibril ya ce inna allaha qad arafa lahu hiddatahu ai tuntuni Allah ya riga ya san kaifin annabi Musa malamai suka ce wannan kukan da annabi Musa yake yi lam yakun buka lam Musa hasadan ba wai kukansa dinnan a dalilin hasada ne. da ya ga manzon Allah ya fashe da kuka aka tambaye shi sai ya ce ai ga wani yaro bu'isa fa'adi an turo shi a bayan tafiya ta ya jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati al'ummarsa da za su shiga aljanna sun fi yawan al'ummata da za su shiga aljanna to kar ka yi tamanin hasada ce ta sa annabi Musa ya fashe da kuka ma'azallah fa innal hasada fi za fi zalika al'alam manzu'un an ahadil mu'minina fa kaifa biman istafahu Allah ta'ala babu hasada a sama ta ɗaya zuwa sama ta shida ko ta bakwai a wancan duniyan babu hasada ina ake samun hasada a nan duniyan ne an cire hasada duk mutumin da ya bar duniyar nan to babu hasada tare da shi hasada kuma ta ƙare domin iyakanta kenan a nan duniya to ta ya za a yi ka suranta hasadan nan ga annabawan Allah wanda ɗaiɗaikun muminai ma Allah ya cire musu hasada a kiyama me yasa annabi Musa yake kuka bal kana asifan ala ma fatahu min al ajri abin da yasa annabi Musa yake kuka saboda takaicin ladan da ya rasa allati yurattibu alaihi raf'u darajati wanda a dalilin haka zai samu ɗaukakan daraja me yasa li'anna li kulli nabiyyin mislu ajri kulli man ittaba'ahu duk wani annabi da Allah ya turo shi duniya yana kirga yawan mabiyansa ya bawa annabin ladansu idan aka ce annabi ya samu mabiya miliyan ɗaya to kowane mutum ɗaya Allah zai kirga ladansa adadin al'umma da suka bi wannan annabi sannan a bawa wannan annabi don haka yasa darajar annabi Muhammad ta fi yawa a kiyama domin mabiyansa sun fi yawa wato tunanin rashin wannan ladan shi yasa annabi Musa ya fashe da kuka ya yi sha'awan a ce ya samu irin wannan lada annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun sa'ida bi ila sama'i sabi'a sannan mala'ika jibril ya haura da ni sama ta bakwai fastaftaha jibril mala'ika jibril ya nemi abu da kofa kila aka ce man hazawa kenan kala sai yace jibril kila aka ce wa man ma aka waye yake tare da kai kala sai yace muhammadun sallallahu alaihi wasallam kila sai aka ce wa qad bu isa ilaihi har an aika ya zo kala sai yace na'am qala mai gadin kofan sai ya ce marhaban bihi madalla da zuwansa fa ni'mal maji'u ja'a madalla da zuwan wannan da ya zo falamma falastu ina shiga sama ta bakwai fa idza ibrahim sai ga annabi ibrahim alaihi salam qala sai mala'ika jibril ya ce hada abuka wannan shine babanka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam fasallim alaihi ka masa sallama fasallamtu alaihi sai na yi masa sallama faradda salama ya mayar min da sallama kun ga wannan yana nuna cewa ita sallaman nan da muke yi a duniya ita ce ake yi a saman bakwai kuma ita ce ake yi a lahira ita ce gaisuwan 'yan aljanna Allah shi sa mu kula da ita bayan ya mai da sallama kala sai ya ce marhaban bil ibn salihi maraba da zuwan dan kwarai wannan nabiyyi salihu kuma annabin kwarai thumma rufi'at ilayya sidratul muntaha sannan sai aka ɗago min sidratul muntaha magariyar wato kurewa magariyar kurewa wata bishiya ce a wannan riwaya an ce tana saman bakwai A duba sahihu muslim hadisi na 173 da hadisi na 279 a sunan tirmizi hadisi na dubu uku da da da biyu saba'in shida a sunan al-baihaqi mujallar na biyu shafi na uku da biyu sharh sunna littafin al-imam al-bagawi hadisi na shida riwayoyi da dama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi ne musulmi ya yarda da cewa akwai sidratul muntaha domin ayar qur'ani da take suratul najmi ta tabbatar da shi wannan shine abu na farko wajibi ne kowane musulmi ya yarda da cewa akwai wata bishiya a sama da ake kiranta sidratul muntaha na biyu ita wannan bishiya la ha khalqun babu wani halitta da yake wuce ta in dai halitta ne na Allah to iyakan inda zai isa shine wannan bishiya wajibi ne mu yarda da wannan babu wani abu da yake wuce sidratul muntaha ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta Abdullahi bin mas'ud ya ce lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in tuhiya bihi ila sidratul muntaha an tafi da manzon Allah sai da aka kai shi ga wannan bishiya وهي fi السماء السادسة a wannan riwayar Abdullahi bin Mas'ud ya ce ita wannan bishiya tana sama ta shida ne kun ga a wannan hadisi da muka karanta tana sama ta bakwai ne waccan riwaya ta abdullahi bin mas'ud ya ce tana sama ta shida ne ilaiha yantahi ma yu'raju bihi min al abdullahi bin mas'ud ya ce duk abin da aka hauro da shi daga nan ƙasa to makoransa kenan baya wuce wannan bishiya fa yuqbabu minha daga nan sai a karba wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha kuma duk abin da aka sauko da shi daga saman ita wannan bishiya to baya wuce ta daidai gurin ake karba a kawo shi kasa fa yuqbadu minha don haka wajibi ne mu yadda cewa babu wani abu da yake wuce ita wannan bishiya don kowa magana ta tabbata a cikin hadisin manzon Allah Abdullahi bin Mas'ud ya ce tana sama ta shida wannan riwaya kuma aka ce tana saba ta bakwai al'imamin nawawi ya yi bayanin saɓanin da aka samu cikin riwayoyin nan ka duba sharhu sahih muslim a juz'i na uku shafi na uku ya ce kaunuha fi sabi'ati huwal asahu kasancewan sidaratul muntaha ita wannan bishiyar tana sama ta bakwai ne wannan shine abin da ya fi inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qaulul aksarina kuma shine maganar da mafi yawan malaman sunna suke faɗi cewa ita wannan bishiya a sama ta bakwai take wa huwa alladhi yaktabihi ma'ana kuma shine wanda ma'anar hadisin yake hukuntawa wa tasmiyatu habil muntaha da aka kira ta da cewa ita ce makura domin in aka ce tana sama ta shida to ai akwai sama guda a sama da ita ke ko kenan ba ta zama makura din ba amma in an ce tana sama ta bakwai kaga ta je makura daga sama ta bakwai ai babu wani halitta babu wata halitta da za ta gota nan don haka in aka ce tana sama ta bakwai ya fi dacewa da sunanta an kira ta sidratul muntaha magariya makura wato magariya ta ƙarshe bishiyan ƙarshe inda daga wajenta babu wata halitta da take gotawa al-imam an-nawawi yace wa yumkin an yujma bainahuma ana iya hada hadisi biyu dinnan fa yakuna asluha fi sadisa tushen wannan bishiyan yana sama ta shida ne tushen bishiyan yana sama ta shida wa mu'zimuha fi sabi'ati sannan mafi yawan eh, rassanta suna sama ta bakwai faqad ulima annaha fi nihaya min al-azim an riga an san cewa ita wannan bishiya ta kai makura ta wajen girma girmanta ya kai makura wa qala al-khalil rahimahullah hiya sidratun fi sama wani malami da ake kiransa al ya ce bishiyan tana sama ta bakwai ne a qad adallati samawatu wato rassanta suna sama ta bakwai sannan ta yi inuwa masammai kaf wal jannatu da gidan aljanna gaba ɗaya suna karkashin ta saboda haka bishiya ce ta kai ta wajen girma duba al-isra wal mi'raj littafin muhammad nasiruddin al-albani Allah ya ji kansa shafi na 89 riwayar Anas bin Malik Anas ya ce sun ma'urija bina ila sama'i sabi'a sai aka haura da mu zuwa sama ta bakwai sun zuhiba bi ila sidratil muntaha aka kai ni zuwa ga wannan bishiya qala sai ya ce wa huwa allazi rajjahahu al-qurtubi ita ce riwayar da al-imam al-qurtubi ya rinjayar riwaya ta ibn jarir at-tabari in ka duba tafsirinsa a juz'i na 27 shafi na 55 riwayar da ya ɗauko daga al'imamu qatada hadisi mursal yake cewa rufi'at ilai rufi'at li sidratun muntahaha fi sama'i sabi'a an ɗaga min wata bishiya na ganta in ji annabi muhammad wannan bishiyan da aka ɗago ta na ganta makuran bishiyan ta yana sama ta bakwai hadisi ne ingantacce kun ga wannan ya nuna cewa kamar tushenta yana sama ta shida sannan rassanta ta ƙoliyanta yana sama ta bakwai abu na hudu abdullah bin mas'ud a wata riwaya da take sahihu muslim hadisi na 173 inda Allah yake cewa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ayar da take suratul najmi إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى الله يتي a lokacin da abin da yake mamayan wannan bishiyan a lokacin da abin da wani abu ke mamayanta kala sai ya ce mai ke mamayan wannan bishiya sidratul muntaha ma ya gusha abin nan da yake mamaye ta yake rufe kanta aka ce firashin min zahabin wani shimfiɗa ne na zinari wata riwaya da take musnad na imamu ahmad hadisi ingantacce hadisi na ɗari uku da ɗaya annabi ya ce ma ga shi min amrillah manzon Allah yana kallon wannan bishiyar yana ganin abubuwan mamaki abubuwan da bai taba ganin su ba yana kallanta sai yana ganin ikon Allah yana caccanza ta ya ga ta canza daga wannan launi ta koma wannan launi ya ce ma ga shi min amrillah ma ga shi ta hawwalat ya sai ya ga ta koma launinta ya koma launin abin da ake ce ma emerald wato zinare wa zumurrudan abin da ake cewa zumurrud wani wato dutse ne mai tsada dangin zinare da azurfa manzon Allah yana kallonta sai ya ga tana caccanza launi launi daban-daban masu kyau ka duba sahihul bukhari hadisi na 3233 da hadisi na 4858 hadisin abdullahi bin mas'ud ce ra'a rafrafan akhdara min aljannati qad sadda al-ufuq manzon Allah ya daga kansa sai ya ga wani kushin daga aljanna kujera ce ta aljanna girmanta ya kange sararin samaniya a saman ita wannan bishiya yana kallonta yana ganin abubuwan mamaki da suke caccanzawa Allah yana gwada masa ikonsa da wannan bishiya abu na biyar da ya kamata mu sani game da ita wannan bishiya hadisin yana cikin littafin al-Imam al-Hakim a mujallar na biyu shafi na 469 al-Imam al-Hakim yace hadisin ingantacce Asma'u bintu Abi Bakar yar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasifu sidratal muntaha naji manzon Allah yana siffanta ita wannan bishiya yace bishiya ce wadda take caccanza launi tana da girman gaske in ji asma'u sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yasirun rakibu fil wato finan min ha mi'ata sanatin mutum inda zai hau doki ya yi sukuwa ya yi gudu a ƙarƙashin wato ita wannan bishiyan reshe guda ba rassanta duka ba mutum zai yi tafiyan shekara ɗari yana sukuwa da doki bai gama ratsa inuwa guda ba manzon Allah ya ce yastazillu zillu bilfinan min hami turakibin sannan a kowane reshe za a iya samun wato kamar misali mahaya ɗari waɗanda za su huta a ƙarƙashinta su yi tafiya suna gudu suna tsere za su ɗau shekara ɗari suna tafiya ba su abin da ratsa wato tazaran wannan inuwan na reshe guda na ita wannan bishiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi hafi rashin min zahabin a cikinta akwai shimfiɗan zinare ka anna samaru halkilan tana da 'ya'yan itatuwa girman su kamar tulu wato girman kowane ɗan ice kamar girman tulu manya-manyan 'ya'ya na shida Al'imamul bukhari ya kawo hadisi hadisi na 5610 hadisin yana cikin al-musnad har yanzu um, al-musnad littafin al-imamu ahmad a juz'i na uku shafi na 164 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi li sidratun an ɗaga min ita wannan bishiya al-muntaha fi sama'i sabi'a a sama ta bakwai na bakuha mislu kilali hajar ya ce girman ‘ya'yanta yana kama da wato tulu na mutanen hajar kaman tulu ne girman kowane ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwan ita wannan bishiya wa waraquha kuma ganyenta mislu azanil fiyala yana kamar uh, kunnuwan giwaye wajen faɗi ya kharuju min saqiha naharan a ƙarƙashin ita wannan bishiya akwai rafuka guda biyu da suke fitowa akwai rafuka guda biyu zahirani wa naharani batinan rafuka guda biyu din nan na farko a bayyana yake na biyu a ɓoye yake bayyanan nan guda biyu ne abin da yasa aka ce bayyanan ne saboda a nan duniya ana samun su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma zahiranu fannil wal furat rafuka guda biyu bayyanannu da na gansu wanda asali suna hitowa ne daga ƙarƙashin sidratul muntaha su ne da rafin nil wannan rafin da ya ratsa tsawon afirka ya karkare a ƙasar egypt kogin nil da kuma al-furat shine kogin euphrates wanda yake ƙasar iraki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan rafuka guda biyu da suke duniya a bayyana suke gare mu to asalinsu daga sidratul muntaha kogin nil da kuma kogin al-furat ka duba fathul bari a mujallar na goma shafi na saba'in da uku sannan akwai rafuka guda biyu ɓoyayyu a lokacin da annabi ya faɗi haka ya ce akwai rafuka guda biyu ɓoyayyu faƙultu sai na ciya ya jibrilu man zani na tambayi mala'ika jibril na ce to waɗannan rafuka guda biyu ɗin nan ɓoyayyu kuma fa kada sai ya ce ammal batinani waɗannan rafuka guda biyu ɓoyayyu fafil jannati waɗannan suna cikin aljanna baka iya ganin su wato ba a ganin su a nan duniya sai an shiga aljanna amma waɗancan rafuka biyu bayyanannu su ne rafin nil da kuma rafin alfurat wanda ana samun su a nan duniya duka waɗannan rafuka guda hudu ɗin suna fitowa ne daga ƙarƙashin ita wannan bishiya sidratul muntaha wajibi ne mu yadda da wannan don ku hadisin sa ya inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na bakwai akwai hadisin da ibn humayd ya fitar wani malamin hadisi ya ce an tambayi abdullahi bin abbas game da sidratul muntaha faƙala sai abdullahi bin abbas ya ce abin da yasa ake kiranta sidratul muntaha ilaiha yantahi ilmu kulli alimi saboda ilimin duk wani malami na duniyan nan ƙarshensa kenan daidai sidratul muntaha wa ma wara'aha abinda yake bayan wannan bishiya la ya'lamuhu illallah babu wata halitta da ta san wannan abin sai dai Allah kadai wato iyakan ilimin duk wani mai ilimi in ma dan adam ko mala'ika ko aljani iyakan iliminsa ya kai ga sidratul muntaha amma bayan sidratul muntaha babu wanda ya san me ke gurin sai Allah shi kadai wajibi ne mu gaskanta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka ɗago min bishiyar nan sidratul muntaha fa'iza na nabquha sai ga ‘ya'yanta mislu hajar suna kaman tulunan garin hajar wani gari ne ake kiransa hajar ka duba an nihaya fi garibin hadisi wal athar a juz'i na hudu shafi na ɗari da hudu ya ce tun. qaribatun min al-madina wani ƙauye ne a zamanin annabi yana kusa da madina mutanen wannan ƙauyen suna yin tuluna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai siffanta girman ɗan icen sidratul muntaha da tulun da mutanen wannan ƙauye suke yi wato ‘ya'yanta manya ne wa iza waraquha mislu azanil fiyala sai ga ganyanta suna kama da wato girman kunnuwan giwaye kala sai mala'ika jibril ya ce hadihi sidratul muntaha wannan ita ce sidratul muntaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma rufi aliyal baitul ma'mur sannan sai aka ɗago min albaitul ma'amur wani ɗaki wanda yake saitin ka'aba yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin manzon Allah ya ce a kowace rana mala'ika dubu saba'in suke shiga wannan masallacin su fita in sun yi ibada ba za su sake dawowa ba har abada wannan yake nuna muku yawan mala'ikun Allah albaitul ma'mur sun tu bi ina'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai aka kawo min wasu kofuna guda uku aka kawo min wasu kofuna guda uku min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asalin an kawo masa kofi guda na zina eh, na giya kofi guda na madara kofi guda na zuma kofuna guda uku da aka kawo sai mala'ika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ta sharaba ala tashrab mimma saqaka rabbuka shin ba za ka sha daga abin da ka ya baka ba fanawaltu ihdahuma mala'ika jibril yana kallo na sai na ɗauki ɗaya daga cikin kofunan nan fa'ida huwa asalin sai gashi ashe zuma ne kofi na farko da na ɗauka shine na zuma sharibtu minhu qalilan sai na ɗan sha kaɗan ban sha da yawa ba summa tanawaltu al-akhar sai na aje kofin sai na ɗauki wani kofi na biyu fa idza huwa labanun sai gashi madara ne a ciki fa sharibtu shi kam sai nayi ta sha minhu hatta rawaitu hadda na ji na koshi sai na aji fa qala sai yace ala tashrab min salis ba za ka dauna ukun ba qala sai annabi yace qad rawaitu ai na riga na koshi na sha wancan na sha wannan na koshi qala sai yace wa faqaka Allah Allah ne ya maka muwafaka Allah shi ya datar da kai da abin da ya fi dacewa yace ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن ندوك مدرا فقال da هي الفطرة مدرا نندك دوكا كشهر كوشي itace ta dace da halitta ta ɗan adam allati anta alaiha wacce kake kai ita ce ta dace da ɗabi'arka wa ummataka da kuma al'umarka wannan yasa aka raba kashi biyu kafirai suka ɗau giya musulmai sun ɗau madara al-imamul qurtubi al-imam ya ce yace li'annahu abin da yasa aka kirawo madara da sun da cewa hiyal fitra ita ce ta dace da halitta li'annahu awwalu shay'in yadkhulu batn maulud wannan yake nuna muku hikimar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kawo zuma an kawo madara an kawo giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki zuma ya ɗan sha kaɗan amma da ya ɗau madara sai ya sha da yawa sai da ya ƙoshi ya ƙi ɗaukan na giya me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shan na madaran nan malamai suka ce saboda hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙarfin iliminsa me ya dalili saboda madara daga cikin abubuwa guda uku ɗin nan zuma madara giya wanne ne wanda jinjiri yake shansa da farko da zaran ya zo duniya shi ne madara annabi ya yi tunani ya ga cewa cikin abubuwan shan nan guda uku madara fa shine wanda jinjiri yake shansa da farko wa ya shuku am'a'ahu madara yake ratsa hanjin jinjiri kuma ba a taɓa samun labarin cewa ana cutuwa ta shan madara ba amma waɗancan guda biyu babu mamaki a samu cutarwa idan an sha su ta zuma in an shashi da yawa ta yiwu a cutu don haka sai annabi ya shashi dan kaɗan giya kuwa manzon Allah ya kishanta saboda alamar cutuwan ya bayyana duniya ta riga ta san giya tana da illa annabi ya sani madara ba ta da illa zuma takan yi illa giya kuma tana da illa don haka sai annabi ya sha zuman ɗan kaɗan ba za ta kai gai masa illa ba madaran kuwa ya sha ta sai da ya ƙoshi giya kuma ya ki ɗaukanta wannan shine sirri fi mailin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi duna gairihi bi kaunihi kasancewar shi madara huwa sharabul awwal lil maulud shine abin sha na farko ga jinjiri da aka haifa sannan kuma ba a samun labarin cewa ita madara ana iya sarrafa ta a yi wani abu wanda zai cutar da dan adam da shi kasancewar madara abu ne wanda kowa ya sani abinci ne mai kyau Ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara daukan shi akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma furidat alayya salawatu ya ce sai aka farlanta min salloli hamsina salatin salloli guda hamsin a rana kulla yaumin Allah ya wajabta salloli guda hamsin a rana faraja'atu sai na kama dawowa famaratu ala Musa na dawo sama ta shida zan wuce annabi Musa ƙala sai ya tambaye ni bima umirta da me aka umarce ka malamai suka ce abin da yasa annabi Musa yake tambayin shi domin addinin annabi Musa ya fi kama da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini ɗaya ne duka na annabawa amma rayuwa irin ta annabi Musa ta fi kama da rayuwar annabi Muhammad daga cikin annabawan nan ah. annabi Musa Shi ne yake da jama'a da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ne ya fi shi yawan jama'a sannan annabi Musa an ba shi littafi wanda cikinsa akwai dokoki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma aka ba shi littafi wanda cikinsa akwai dokoki to waɗannan dalilai su suka sa lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa annabi Musa ya dakatar da shi ya ce ga yamin abin da aka umarce ka kai kala sai ya ce umirtu bi hamsina salatan an umarce ni in yi sallah guda hamsin kulla yaumin a kowace rana kala sai annabi musa ya ce inna ummataka la tastati'u hamsina salatan kulla yaumin al'ummarka ba za su iya yin sallah hamsin a kowace rana ba akwai dalili wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablaka dalilin shine wallahi na gwada mutane tun kafin zuwanka wa alajtu bani isra'ila eh, eh, ashaddal mu'alaja na yi wato fama da banu isra'ila matsananciyar fama na wahala da su farji ila rabbika don haka koma ga ubangijinka kar ka isa duniya ka koma ga ubangijinka a fas'alhu takfifa ka roƙe shi ya sassauta li'ummatika ga al'ummaka farajatu sai na dawo da na dawo fa ba anni ashirin sai Allah ya ɗauke min goma farajatu ila Musa ina komawa fa qala mislahu ya sake faɗa min haka in dawo dai ba za su iya ɗin ba farajatu na sake dawowa ga Allah fa wada anni ashirin ya sake ɗauke goma farajatu ila Musa na koma ga annabi Musa fa qala mislahu ya daɗa cewa ba za su iya ba ka koma a dada ragewa farajatu na koma wajen Allah fa wada anni ashirin ya rage min goma faraja'tu ila Musa na koma ga annabi Musa fa qala mislahu ya faɗi irin wannan magana faraja'tu na koma fa umirtu bi ashri salawatin kulla yawmin aka umarce ni da yin sallah goma a kowace rana farajatu na sake komawa annabi Musa fa qala mislahu yace da da komawa dai goma masu yawa farajatu na koma ga Allah wa umirtu bi khamsi salawati sai Allah yace to je ka a dinga yin sallah biyar kulla yawmin a kowace rana biyar kawai farajatu ila Musa na dawo zan wuce annabi Musa fa kala yace bima umirta wannan karo fa me aka umurce ka da shi kultu nace umirtu bi khamsi salawatin kullum kowace rana an ce mu sallah biyar kala sai yace inna ummataka la tastati'u khamsa salawatin kullu yawmi al'ummarka ba za ta iya yin sallah biyar a kowace rana ba wa inni qad jarrabtu nasa na gwada mutane kablaka kafin kai alajtu bani isra'ila ashaddal mu'alaja nayi fama da banu isra'ila dinnan farji ila rabbika fas'alhu takfifa li ummatika ka koma ka roki ubangijinka ya sassautawa al'ummarka qala sai annabi yace sa'altu rabbi nayi ta tafiya ina roƙon ubangiji na hatta hayaitu har dai na ji kunya ban iya sake komawa in ce Allah ya rage daga biyar dinnan. walakin ni sai dai tun da biyar ne arda wa aslamu to ni ina yarda kuma ina miƙa wuya ga hukuncin Allah ya ce to falamma jawastu ina wucewa na da munadin sai wani mai kira yayi kira kaga annabi dai bai koma yayi roƙon ba ko saboda kunya amma sai aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa amdaitu faridati na zartar da farillan da na dora wa ka guda biyar ɗin. wa khaffaftu an ibadi kuma na sassauta wa bayina sannan wa ajzil hasanata asharan duk aikin lada da aka yi guda ɗaya zan ba da lada goma a kansa don haka in kuka yi sallah biyar a rana kuna samun ladan sallah hamsin ne a rana ku duba falala da Allah maɗaukaki ya sanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi a wannan tafiyar da ya yi ainihin hikimar karatunmu ita ce duk annabin da ya zo zai wuce shi wannan annabin sai ya ce masa marhaban bin ya salihi maraba da zuwan annabin kwarai kun ga kenan yana nuna muku cewa babu wata siffa a kiyama ko a wajen Allah wadda ta wuce a ce mutum ya tashi a kiyama an siffanta shi da cewa mutumin kwarai ne kuma waɗannan annabawan ba su kaɗai ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da su a sama ba amma me yasa aka ambace su su kaɗai an ambace su ne saboda kowane annabi daga cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fuskanci rayuwa irin tasa a duniya misali shine annabi ya haɗu da annabi adam ko tunda ya haɗu da annabi adam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniyan zai yi fama zai samu rayuwa irin ta annabi Adam kada ku manta annabi Adam asali da yana zama a cikin aljanna daga baya aka fitar da shi daga aljanna bayan ya fita daga aljanna daga baya fa ya koma aljanna din ko to irin wannan rayuwar za ta haɗu ga annabi sallallahu alaihi wasallam asali manzon Allah mutumin maka ne daga baya manzon Allah zai yi hijira ya bar makka amma bayan ya makka ya bar makka daga baya kuma Allah zai dawo da shi wannan garin annabi isa da annabi yahaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su malamai suka ce abin da sa Allah ya yi nufin haɗuwansu saboda ya zan darasi gare shi cewa zai fuskanci rayuwa irin tasu babu wani annabin da ya yi fama da adawan yahudawa irin annabi isa da annabi yahaya kamar ishara ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a rayuwansa zai yi fama zai wahala da al'amarin yahudawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi yusuf babu wani annabin da ya samu matsala zamansa da 'yan uwan shi irin annabi yusuf don haka ana wa annabi ishara ne cewa zai samu matsala a tsakaninsa da ‘yan uwan shi Qurayshawa wanda sai ta kai su ga yaki Sannan haɗuwansa da ya da annabi Idris wannan yana gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu matsayi mafi ɗaukaka a wajen Allah. Haɗuwan da ya da annabi Haruna aka ce ma'anarsa ita ce, ko darasin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan shine bayan ‘yan uwansa sun cutar da shi daga bayan Allah zai sa musu ƙaunansa. Ka kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko rayuwansa ya samu matsala da ƴan uwan shi amma daga baya galibin Qurayshawa sun musulunta ah, waɗanda suka mutu ɗin su ne kaɗai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala da su amma daga baya duk ‘ya'yansu sun musulunta tunda yanzu in ka je makka ba ka ganin wani daga cikin kafiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamani da shi a ce maka zuriyansa suna kafirci zuwa yanzu daga baya duk ƴan uwan sun musulunta haɗuwansa da annabi Musa darasin shi ne zai samu wahala wajen zamansa da ‘yan uwansa bi ma'ana za a samu munafikai a cikin al'ummarsa kuma haka nan ya same shi kamar yadda annabi Musa aka samu munafikai a cikin mabiyansa haka nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma zai haɗu da munafikai sannan haɗuwansa da annabi Ibrahim darasin shi ne a ƙarshen rayuwansa zai karantar da mutane aikin haji don haka yasa annabi Muhammad aikin hajinsa guda ɗaya ne aikin hajin ban kwana manzon Allah ya yi aikin haji guda ɗaya a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda annabi ibrahim uh, ya gina ka'aba ya kuma kira mutane zuwa ga aikin haji don haka waɗannan annabawan gaba ɗayansu kowane ɗaya daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun darasi a ta sashin rayuwarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ambaci waɗannan annabawan da ya gana da su a daren da ya yi isra'i to Allah maɗaukaki a ita wannan aya ta suratul baqara ya ce mana annabi ibrahim yana cikin mutanen ƙwarai kamar yadda ya faɗi haka ya siffanta shi da haka ɗin a cikin ayoyin ƙur'ani masu ɗimbin yawa misali a suratul shu'ara addu'a ce annabi ibrahim ya yi wadda Allah maɗaukaki ya amsa ya ba shi wannan matsayin ya ce afara aitun ma kuntum ta ala afara aitun ma kuntum ta'budun أنتم وآباؤكم القدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين نعم والذي يميتني ثم يحيين والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سيتمي رب حب لي حكما وألحقني بالصالحين تنتني عن نبي إبراهيم يا يوانا الدعاء الله ne أمسى مساء قال annabi ibrahim yake gaya wa mutanensa a fara'aitun ma kuntum duna shin kun ga abin da kuke bautan nan antum wa aba'ukumul aqdamuna da ku da iyayenku na da da can da ku da kakanninku gumakan nan da kuke bauta fa kuma a li dukkan su makiyana ne illa rabbal alamin ni bautan kowa face ubangijin talibai waye ubangiji na allazi khalaqani shine wanda ya halicce ni fa huwa yahdin don haka shi yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni kuma shine wanda yake ciyar da ni wa yasqin yake shayar da ni wa idza maridtu idan na yi rashin lafiya fa huwa yashfin shi yake warkar da ni wallazi yumituni haka ne wanda shine wanda yake karban raina wa huwa yuhyin ko summa yuhyin wallazi yumituni summa yuhyin shine wanda yake kashe ni kuma sannan shine wanda zai raya ni a kiyama wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma Allah nan shi nake kwaɗayin ya gafarta min na a ranar kiyama sai annabi Ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji habli hukman kai min kyautan annabci ka bani littafi wa alhiqni bi salihin kuma inna mutu ka hada ni da mutanen kwarai Allah ya amshi addu'ansa ya sa shi a cikin mutanen kwarai Allah madaukaki ka sa muna cikin waɗanda za su tashi da wannan siffa na'am akwai tambayoyi ko bismillah assalamu alaikum rahmatullah Allah kafin mai tambayoyi a zo ya karanta tambayoyi insha Allah suna neman taimako wa salatu wa salamu ala man la nabi ba'da amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah ya ga je ku ci gaba da yawa tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutumin da yake zama a wani gari idan ya dawo garin shin zai iya ajiye kasar ko zai ci gabar kasar ya yi tafiya ya dawo gida ya dawo gari ne kamar yana zama a nan mina amma sokoto yake sai ya dawo nan a mutumin sokoto ya dawo mina eh. da zama eh. to duk mutumin da yake da gari biyu in ya isa ɗaya ba zai yi kasar ba abinda ake nufi da gari biyu shine wurin zaman sa biyu ko da ya fi biyu in dai wurin zaman ka ne in ka isa ba za ka yi kasar ba sai dai a hanya za ka iya yi yana fatawar lajinatar da'ima a mujallar na takwas shafi na 148 na Muna fatan mai tambaya ya ji tambaya ta gauce assalamu alaikum wa rahmatullah akan makalla ina da aboki wanda ya samu aikin gwamnati amma baya zuwa wurin aikin domin yana makaranta kuma yana karɓar kuɗin albashinsa wato salari hmm. me ya hukunci kuɗin da yake ci mutumin da yake aiki eh, eh, ma'aikacin da baya zuwa aiki amma yana karɓar albashi iri biyu ne akwai wanda hukumar ne ta bashi izinin haka akwai wanda kuma ba hukumar ce ta yi masa izini ba ganda ne irin nashi yana ma'aikaci amma baya zuwa aiki sai dai kuma lokacin karba albashi zai je karba babu shakka haramun ne gare shi ya ci wannan albashi face gwargwadon aikin da ya yi mu duba fatawar muwazzafi na wal'ummal shafi na 37 hmm. muna fatan mai tambaya ji tambaya ta gaba cewa assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. Allah shi kara malam fahimta ina neman ina roƙon addu'a malam ya mini eh, addu'a Allah ya bani ilimi Allah shi ba mu ilimi baki gani. tambaya ta yau assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce a unguwar mu muna muna da shugabanni na siyasa wanda idan aka kawo abu wacan abun siyasa ya raba mana malam baya ba mu wata ran sai Allah ya taimake mu aka kawo bayanan sai muka kwashe ma muka hana masa ya hukuncin mu yake sai ba su kyauta ba musulunci bai yadda don an cuce ka karama cutan ba la darara wa la dirara la tahun man khanaka kamata yayi su su zama masu adalci idan shi bai musu adalci ba wala yajrimannakum shana'anu qaumin ko ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa saboda wani ya cuce ka ka kake yin adalci Allah ya ce ku yi adalcin shi yafi kamanta tsoron Allah tare da ku shi yafi nuna cewa kuna kusa da Allah in kuka fanɗare ya nuna da ku da shi dukkan babu wanda yake kusa ga Allah tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan an sha ruwa lafiya malam shi tambaya ta shi ne shi yi mata kaciya ya halatta a biyu musulunci kaciyar mata ya tabbata a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba silsilatul ahadith sahih hadisi na 722 yana tuhfatul mawdud shafi na 130 ah, amma ba tilas bane kamar yanda yake kaciyan maza wato ko da ba a yi shi ba bai zama ba tilas ba ne amma babu shakka ya tabbata yana cikin sunnar manzon Allah wanda ya faɗa da shi yana faɗa ne da addinin musulunci Allah shi kare mu assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya da farko shi shin malam sa kwalli a cikin lokacin azumi ko turare ko ne yana ya halasta a lokacin azumi turare bai bata azumi ka zo majmu'u fatawa shafi eh, mujallal na 25 shafi na 241 a turare komai kamshinsa bai bata azumi wannan shine magana da ta fi inganci hakanan kuma maganin ciwon kunne ko kuma maganin ciwon ido duk dan an sa ba su bata azumi mu duba al-mawsu'atul fiqhiyya al-muyassara a juz'i na shafi na 292 wannan shine mafi inganci babu shakka akwai muhawara akai amma abin da yafi inganta kenan na'am assalamu alaikum warahmatullahi malam ina son yi bayani da askar din da ake yi sun sona yake Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zan da ikram wai sau ɗaya ne za a yi koko arziki sona ake yi sau ɗaya ake yi sau ɗaya ne hadisi ya nuna in an yi sallama Allahumma anta salam wa minka salam ta ya da jalali wal ikram hmm. tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullah kuma ni dai tambaya ta ita ce da ni ɗan tijjaniya ne to gashi na fahimci sunna sanadiyar tafsirinka Allah ya saka maka da alkhairi to malam kamar yadda aka bani ɗarika yanzu ma sai an bani izala izala ba ba addini ba ne don mutumin da ya gane sunna ya rike ta shi kenan ba sai an baka wata izala ba assalamu alaikum wa ya ce malam tambaya na me hukuncin wanda yana da zobe da rubutun suna Allah a jikinsa to sannan kuma shi na son zoben kwarai shi kuma ya mutu masa bai ya cire shi inda zagaya amma da shi ke zagayawa ban ɗaki da sauran wurare ya hukuncin sa yake mafi inganci shine shiga makewayi da zobe wanda jikinsa akwai sunan Allah baya da kyau ya ce ya matse ba zai iya cirewa ba bayan ya mutu za a cire ko amma ba a cire ba ai zai rube zoben zai fita amma kuma tambayar sa akan ya shiga bayi da sunan Allah yana nan ko a shikenan bai matsa yanda zai gagara cirewa ba inda ya tuna irin abin da zai iya fuskantarsa na tambaya game da mutunta ko daraja sunan Allah da zai cire kafin ya shiga akwai muhawara akan shiga makewayi da zobe ko wani abu wanda yake da sunan Allah a jiki mafi inganci shine kada a yi duba fatawar lajinata da'ima mujallar na biyar shafi na ɗari da tara na wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina neman addu'a dan ina neman aure amma ba a son a bani malam a taimakin da addu'a da sauran mutane da Allah ko zan samu aure Allah ya bashi aure ne albarka hmm. tambaya ta gaba kuma ina ganin ita ce ta ƙarshe insha Allah a ina fata ce an sha ruwa lafiya ma tambaya na shi shi ya halasta mutum ya bi mazinaci sallah ko barawo ko mashayi ko mai askin gini duk dai gaba daya an an dunkula yana so ya tambaya akan bin fasiki sallah kawai da ya hutar da kansa halal ne a bi fasiki a sallah sallah ba ta ɓaci don limamin da ya sallace ta shine fasiki wannan shine gaskiya amma kuma wajibi ne a yi mai nasiha idan fasikancinsa ya bayyana wajibi ne a masa nasiha kafin a ƙaurace masa idan ya ki ɗaukar nasiha daidai ne a ƙaurace masa amma dai sallar ta ɓace saboda fasiki ne ya limance ta wannan ba daidai ba ne a duba fatawar lajina na mujallar na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin da bakwai shi ne na karatu na insha Allah su wa kan lahu mu bihamdi ka ashara Allah anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukatar neman kan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi